Masu sauraron mu da wannan maraicen Alhamis goma sha takwas ga watan Fabrairu sallama da fatan alheri a gare ku baki ku a duk inda kuke yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com a yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a sauran sassan kasar kuma ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima jimro. Yau ma shirin yau da gobe na Nijar inda 'yan kasar ke shirin zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a ranar lahadi 21 ga wannan wata na fabrairu haka ne jamila kuma a ci gaba da neman taimaka ma 'yan kasar ta nijar da shirye-shiryen hwadakarwa game da wannan zaɓe domin su yanke shawara gaba da ƙuri'arsu. su Yau za mu duba wannan kiwon lahiyar ƙasar ta jamhuriyar Nijar kuma mun tattauna da babban magatakardar ma'aikatar lahiya ta Nijar Dr. Idrisa Maiga Muhammadu a madadin ministan lahiyar ƙasar wanda ke yakin neman zaben zama ɗan majalisar dokoki. Sannan kuma mun jiyo muku ɓangaren ƙungiyar ma'aikatan kiwon lahiya ta bakin shugabanta a reshen Yamai Dr. Tsalha Isa Ɗangallu. Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku kasance tare da mu domin ku ji bayanai akan kiwon lahiyar ƙasar jamhuriyar Nijar. ga tattaunawar da Halima ta yi da babban magatakardar ma'aikatar lafiya ta Nijar a madadin ministan lafiyar kasar. Amma mm. kuma Halima ya haka ba kai tsaye muke tattaunawa da shi eh, ba. Ina ga tun da muka fara wannan shiri ne da gobe yau ne muke yau abin da ya sa na kira shi ministan lafiya na kasar jamhuriyar Nijar. ya dan takara ne na neman majalisa kujera a majalisar dokoki saboda haka bai nan ba shi bane eh. sai babban magatakardar ma'aikatar na same shi amma a daidai lokacin da za mu tattauna da shi kai tsaye su kuma suna da taron siyasa kin san yakin neman zaɓe gaskiya lokacin ya to sai na ga da mu rasa shi kwata-kwata gwamma eh a din sai mu ɗauki murya shi ga bayanin sosai to haka aka yi Dr. Idris Maiga Muhammadu kuma ni ne sekretar general na minister de la santé ministakin na kiwon lahiya niger na yi shekara gata uku da nake sekretar general to doktor da warin harko kamar ga wanda bai san ƙasar jamhuriyar niger ba kaka za ka bayyana mishi tsarin kula da lahiyar ƙasar jamhuriyar niger tsarin kula da lahiya jama'a ya kumshi kama aji uku haka To aji na ƙasa nan ne akwai eh, gidan eh, shan magani kankana wanda ake ce ma santa da CSE. Eh, bisa gare su akwai district da direction regional can sama gare su nan ne akwai manya-manyan service na minister de la santé da ake ce ma niveau central. Shi ne haka tsarin yake don ko me ake daga ƙasa nan ne likitocin da akwai cikin karkara kusa da jama'a ne harkon wurin da ake zuwa sha magani in ya wuce nan lokacin na aje sama aje wajen district in ya wuce nan kuma sai aje nivo national haka tsarin yake kuma cikin tsarin an ce duka ɗan ƙasa yana da incin eh, a ba shi eh, kiwon lahiya da ya kamata sai ya zamanto da wanga eh, gwamnati ka kirkiro da yara masu wanda ba su kai shekara biyar ba da mata masu juna biyu su zo wurin shan magani duka wannan ya kamata a musu shi eh, kyauta amma gwamnati ne zai ɗauka wannan nauyi yayin da tsarin yake a takaice tun ban shiga wani dogon abun Yawa, yawanci mm. uh, doktor idan muna magana da talakawa za su nuna cewa akwai matsalar kula da lahiya, kula da lahiya a Nijar ta yi tsada, akwai matsaloli da amma idan aka yi magana da bangaren gwamnati sai a ji kamar komi yana tahiya daidai. Me za ka ce game da wannan? To, kisan biyun da an kai mutane ba su rasa wani eh, kukan da za su kawo don mutane da farin sun saba komi suka zo gidan likita kyauta ne ake yi a da. to gwamnati su ya zama to gani ke shi da kanshi ba ya ɗauka duka wannan nauyi sai aka ce to cikin masu zuwa shan magani an keɓe yara ƙanana zuwa har zuwa shekara biyar da mata masu juna biyu da an ga su ne masu wahala kwarai kuma cikin su ne ake samu rasuwa da yawa to in an hidda wannan an keɓe su wanda suka yi saura za manya eh, maza da wanda suka wuce shekara biyar su ne in sun zo in maganin bayanan eh, da rahusa a yi musu ordinance su sai amma duk kokarin da muke yi dan dai umma cikin gidan likita a sa magani ya zamanto akwai magani in ka zo dan abin da zaka biya ba wani eh, kuɗi da yawa bane abin da ya kamata amma tana yiwa wani bi eh, maganin ya zan matsala sai an ba da ordinance to wannan kuma bangaren wannan zuwa shan maganin ba su da yawa na yawancin masu zuwa shan magani cikin gidajen likitocin yara kananan ne da mata yawa doktor akwai plan de development sanitaire na daga shekara 2011 zuwa 2015 kamar waɗanne mm. yawa waɗanne abubuwa ne suke kunshi a cikin wannan tsari na haɓaka kula da lahiya a ƙasar jamhuriyar Nijar kamar tsari ne na shekara hudu ko? Eh shekara biyar ma. Shekara biyar to yawwa menene ke kunshi a ciki kuma mm. daga wannan shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa kun cimma abubuwan da kuka tsara. Mm. To sai dai mu ce alhamdulillah dan eh, arin da mun yi sai ya zama to eh, daga shekara dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa dubu biyu da goma sha biyar. Yanzu muna dubu biyu da goma sha shida mun ba da sakamako mun auna mun gani abinda wancan plan da development center kin ya kumsa ina mun ka kai mene ne ya mun saura shi yasa yanzu muna nan muna tsara wani na 2016 zuwa 2020 sai ya zama to eh, evaluation kin da mun kai mun ka ga duk tsarurrukan da mun kai an tuka yawancin su gurin mu ya kai da ya kamata saboda mi dan eh, komi an ka ce abun ne a da yawa Eh, kamar da kwanan ba nake jin eh, shugaban kasa yana faɗi yana cewa dambu in yi yawa ba jin mai don an sami shi mai bai isa ba amma zai shi yasa yanzu muka koma cikin wanga eh, sabon tsari na dubu da goma sha shida zuwa dubu da ashirin mu sun bayan mu ida cika kai cika burin mu mm. don saboda matsalolin ciwon rishin lahiyar yara ƙananan wannan kai mun kai ga abin da ake ce ma objective de millionaire pour le développement wannan mun kai mun kai mun kai yadda ya kamata duka abin yadda ya kamata mun yi shi eh, gidajen likitocin da ya kamata a kara ma yawa mun yi iyaka kokarin mu mai da isa ba don saboda shi ne cikin wanga sabon tsarin kuma eh, da goyon gwamnati an ce za a ƙara alumka har so biyu da abin da an kai yi gurin a cika cikin wancan abu yanzu kuma zuwa ga um, abin shaushawa shi ma eh, nan muna iya cewa gurin ya cika da saboda shi yasa yau rasuwar yara ƙanana ya rage kwarai bisa gada saboda an samu an kare su da ciwo ta da yawa mm. wala abubuwa da ya kamata wanda dai a takaice kamata umarni bisa wannan abun kula da development sanitary Doktor eh. zamani ya kawo mu kamar cikin wannan lokaci da ake ciki na cewa dumamar yanayi canjin yanayi kuma akwai ƙasar jamhuriyar Nijar an san akai-akai tana fama da ƙarancin abinci akwai cututtuka masu alaƙa da ƙarancin abinci kuma akwai cututtuka masu alaƙa da wannan matsala da ake fuskanta yanzu ta canjin yanayi kamar akwai wani shiri ko in ce wani shiri kuka yi domin tunkarar irin waɗannan cututtuka masu alaƙa da ƙarancin abinci da kuma wannan matsala ta dumama yanayi. So cututtuka masu alaƙa da ƙarancin abinci kamar yadda dai na faɗi su ƙananan yare ne kuma wannan matakan tun yaushe an ɗauki matakai bisa ga wannan saboda ƙananan yara eh, ko zuwa ƙananan gidan likita ne akwai wurin da ake kula da wannan masu tamuwa wanda ake ce masu tamuwa ana kula da su akwai kireni-kireni tare da eh, partenaire kamar su eh, medecin sans frontières da wasu unicef da pam duka suna taimaka mun bude kreni da krenas ko ina inda ake kula da yara kananan masu tamowa zuwa hal ga uwaye mata masu juna biyu su ma akwai matakan da ake ɗauka saboda ah, taimake su bisa ga wannan eh, cututtuka eh, masu dangance da dangance da kananta abinci yanzu bisa ga cututtuka masu abinda da harkar yanayi wannan abun eh, sabon sabon tsari ne da ya shigo bisa cikin kasashe da yawa ko ina yanzu zancen da ake yi ko kwanan baya a france eh, paris an yi babban taro da ya kula bisa wannan zancen mu mun je mun halarci wannan taron mun kawo gudunmu don eh, mu ma mun shiga cikin sahun wanda suka ɗauki wannan abun da muhimmanci saboda eh, ciwo kan wannan matsalolin dan shi ne har yanzu kuna gani wani bi cikin harkar yanayi wani bi in an yi kuma inundation in an yi ruwa ruwan sama sun yi yawa akwai Eh, inundation yan inundation cututtuka da yawa suke biyo cikin harkar inundation kenan don ka akwai matakan da ya kamata a akwai eh, tsarin da mun kai akwai kundin da mun kai saboda eh, kula da irin wannan harkokin ko su kan Doktor, a shekarun baya ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi ƙaunin suna game da yajin aiki musamman idan muka ɗauki wannan kula da lahiya ko da yaushe ma'aikatan kiwon lahiya suna yajin aiki akai-akai saboda matsaloli masu nasaba da rashin biyan su albashi ko rashin cika alkawari ko kuma rashin daɗaɗa musu ah, a yanayinsu na aiki. kamar yanzu mm. mm. yawa me ake ciki game da irin waɗannan an daina samun irin waɗannan matsaloli ko kaka wannan matsalolin ba irin matsalolin masu ƙari abu ne don kullum ko eh, halin ɗan mutum ne a haka nan in dai an fara baka ko da kaɗan ne gobe kuma kana so a ƙara ma haka nan ne yanayin yake ana yi ana gyarawa ana dan ba iya ciwo kan matsalolin duka ma'aikata in dai zuwa albashi ne wannan wannan zancen eh, yajin aiki bai taso ba saboda biyan albashi dan yanzu da wata kamun wata mutu kowa yana da albashin shi yanzu yajin aikin da ma'aikata suke yi saboda wani bi saboda da da musu eh, harkokin aikin su koko a kara musu kudin eh, albashin su to wannan kullum suka yi ana ana diba gwamnati yana diba yadda ya kamata ya ƙara musu kuɗi kuma wasu ana samu a ciwo kansu kuma a biya musu bukatocin su amma bai hana gobe kuma can wani matsala ta taso kuma a tashi ji aiki don shi ya ji aiki wani bi da suke yin ta wani bi ba cikin daɗin rai ba ne ake yin ta don dai ya kai inda ya kamata ne wani bi su gwaji rashin me ake cewa jin daɗin su don a musu rai mur kullum ba kullum ba ne a gwamnati yake da halin da yake iya shahi musu hawayen da ya kamata shi ma sai abin da yake daga hannun shi ne yake iya ba su nan a ciyo kan matsalolin da suke ciki mm-hmm. don ka shi ne ake cema partenariya shi kuma harka partenariya ya kamata yau in an dan saki nan wajen kai ma da wancan kwatan ma kaɗan rage wani bi sai ya zamanto mm, wasu ba su yarda da irin wannan ya ra'ayin ba sai su ce don ce ba haka ba aka yi gwamnati ba to wannan kuma wani biya na kawo matsaloli kaɗan cikin eh, amma cikin shekarun gana na baya tare da 'yan sandika eh, akwai eh, kokari ci gaba kwarai bisa ga da don sandika ba a ce kullum don ya tambaya ba ne a biya mishi bukatun shi ma yana kawo kokarin shi cikin harkar gaban kasa harkar lahiyar jama'a nan nan wurin dai akwai ci gaba kwarai ina tsammanin zuwa gaba mutane sun gane wannan eh, matsalolin duka su rage saboda yadda ake cewa buri guda ne muke matsahi lahiyar mutane mm. yauwa mun gode sosai dr idrisa maiga da ka bamu dama muka tattauna da kai daga karshe ban san ko akwai wani ƙarin bayani da kake so ka ƙara um, kurum sai dai in yi miki godiya da wannan damar da kika bani na samu na bayyana mu jama'a abin da muke cikin shi aikin da muke yi kuma da abin da mun eh, sa gaba. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara. Jamila, <laughs> ka hin mu gabatar da shiri na gaba. Na tunda mun kwan biyu. Mm. Eh, mun mai da hankali akan jamhuriyar Nijar saboda zaɓe. Gaskiya. Ke ke shiga Facebook, na sa akwai ƙorahe-ƙorahe ko? Kaɗan kaɗan haka dai suna ɗan cewa kai ina shirin da suka saba ji kamar yadda muke kawo musu game da harkokin zamantakewa da ilimi da komai. Amma da yawansu suna bayyana kuma sha'awar yadda muke taimakawa a mutanen mazaunan jamhuriyar Nijar game da wannan yin zaben sun fahimta amma suna dan <laughs> fushi haka cewa kuma yanzu sai Nijar. Haba yan Najeriya da in yi shuru ka ce ai yadda ake jin labarin Najeriya yadda ake jin labarin Najeriya a VOA. Kin san ni ne hmm? abin da yake faruwa shine mutanen Nijar ba su da damar da za su yi amfani da irin waɗannan kafafen a eh, sada zumunci kuma masu damar da faranshi da french suke rubutu gaskiya amma mm-hmm. mutanen da suke sauraron mu sosai don kan abin har ya ban tsoro da naje Nijar yanda mutane sun ma fi sani na a Nijar akan a Najeriya. Mm. To idan da lokaci mm. watakila za mu buɗe layi saboda masu sauraron mu na Najeriya su kira su hurta albarkacin bakin su musamman game da zaben Nijar kuma idan suna da shawarwarin da za su ba 'yan uwansu na eh. jamhuriyar Nijar game da zaben da za a yi ranar Lahadi amma hausa inda lokaci gaskiya ya wato tun da kun ji bangaren gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar game da kiwon lahiya ta bakin babban magatakardar ma'aikatar kiwon lahiya Dr. Idrisa Maiga Muhammadu yanzu kuma ga ta bakin kungiyar ma'aikatan kiwon lahiya kasar ta Nijar Eh, sunana dr salha isa dangalu ni ne coordinator na region din yamai a titin sms balalle kiyon lahiya da ake hodi kamar sakamakon da ake tambaya kama a ce eh, cikin kasa eh, akwai kamar cikin mutum dubu nawa akwai likita nawa da ke iya kula da su to da aka da omes suka ba da kamar percentage da ta ce a yi lalle niger ba mu cika wannan percentage ba da oms ta tambaya to abun da ya kawo haka nan shine ka gani wato a cikin kasar niger ya kasance ba a ba da horon waɗanda za su ta yi siyo karatun eh, kiyon lahiya kwarai ba kenan ka gani mutanen da ta ci su zo su ba mutane eh, su yi ma aiki aiki na fannin kiyon lahiya sun yi kaɗan ne bisa ga abun da oms suka tambaya kuma abu guda bayan ba a horar da mutane ba da yawa don su zo su ba mutane eh, aiki na wajen kiwon lahiya sai kuma ya kasance waɗanda ma aka horar da sai aka zo kuma ana kuntata musu me yasa ne ce maka ana kuntata musu tun wajen kayan aiki kayan aikin da ta ci a ba waɗanda aka horata ko da suke ga su sun karana sun zama karamtu kuma ya zamance kayan aikin ga kuma ba su isa ba ba su cika eh, kamar abun da aka so ba don a samu eh, su yi wannan aiki nasu na eh, fannin kiwon lahiya to bayan shi kuma waɗanda mutane da kenan suna aikin ga ba cikin kayan aiki babu su kuma ya kasance albashinsu bai kai ya karya ba kaga abun da ya sa kenan mutane masu aiki na wajen fannin kiwon lahiya eh, hankalinsu ba kwanci shi ba don da dai ko kai kana wajen aiki kuma ka san in ka zo gida abu kayan miya yallar yawa ba su isa ka to ka gani kenan hankalin mutum bai kwanta ba wajen shekara ta biyu muke muna muna yajin aiki eh, na ta fannin likitoci kwarari saboda mi muka yi wannan yajin aiki na fannin likitoci kwarari saboda eh, gada nijar ka babu likita kwarari dai na dan kasa babu su duka sai an yan kasar waje sun zo sun yi wannan aiki to sai Allah ya sa yanzu yan kasa da kansu suka tai suka yi wannan karatu eh, na likitoci kwarari don su zo su ma kasar su aiki sai ya kasance kuma bayan sun ta sun yi wahala eh, wajen shekara biyar suna wannan karatu na kwararri in suka komo sai suka ga kuma albashin su bai sake ba bisa ga kakin su ta yi su wajen eh, shekara biyar suna wajen karatu sai eh, saboda shi kuma bayan shi kuma gashi kayan aiki kun bai zo ba don haka nan ka gani waɗansu suna nan in suka ga ba su nan jin daɗi eh, cikin ƙasar ta sosai suna taya suna su waɗansu ƙasashe ka gani abin da ake cema fit da sarbo kenan ka gani mutane ole maimakin su tsaya cikin eh, ƙasar su yi aiki kuma suna iya aiki saboda ana nan ga cuta musu to da ba a nan ga biyan su daidai aikin su Eh, ba a basu alakin su kage sai suna ce su wajen waɗansu kasashe inda aka san sun su suna suna ta aiki can to wannan kuma saboda shi mu muka tambayi gwamnati a yi kokari a bari mutane da yawa su ta yi su yi wannan karatu eh, na zurin ilimi don a samu eh, mutane su zo su yawa kuma a kawo kayan aiki da kyawu don a samu a yi aiki saboda kaga in babu kayan aiki ko ka ko horar da mutum in ba kawo aiki kayan aiki ba kamar banza ne shine ake ce ma soji ba bindiga ba sai wato mutum bai da lafiya ba a sa shi shi biya kuɗin jirgi shi biya kuɗin otel kuma kuɗin magani can inda za shi shi shi biya eh, abu ne mai tsada ka gani abu wato ba talaka kuwa duka ke iya eh, shi wannan abu eh, kama mutane za su zawa suna bida likita kwararre don shi musu magani ba su samu su gane shi to wannan daidai ne saboda mi kama abun da ni faɗi na wari ne saboda likitocin kwararre ba su da yawa kenan ba su iya doka kowa sai ka gani wata rana a zo wajen mutum hamsin suna jira shi kuma likita ba robon wani tana yawa shi ma wata rana bai da lafiya ko kuma ko suna da ya ba ta yi wa eh, tun da likita kwararre eh, aikin da za shi bisa ga mutum guda shina doka mishi lokaci ne abu ne kuma mai tambaya eh, ka waye kwakwalwarka da haka nan ba shi iya doka wajen hamsin mutum hamsin da haka nan mutane suke gani sun zo gidan likita suna son su ga likita kwararre ba su same shi ba to wannan dole ne saboda sai gwamnati ta sa an hori mutane da yawa wanda eh, kamar ko mutum hamsin sun zo yana akwai yalla mutum ko shidda ko bakwai da ke iya diba su to kaga mutum hamsin an karaba mutum shidda ko bakwai da shi wannan abu ne mai zahi kenan babu wanda zai cewa ya zo gidan likita ya iske eh, likita amma likita bai gane shi likita bai gane shi saboda mutane sun yi mishi yawa ba shi ya dokar su gaba ne. wannan gwamnatin tana ikirarin cewa ta doki malaman kiwon lafiya da dama ah, gaban kasa. ya bayyana cewa ya cika dukkanin alkuran da ya doka wajen talakawa shin ya abin yake a fannin kiwon lafiya to alhamdulillah kamar wanda ka faɗi ne lalle eh, in aka diba eh, shekaru goma na baya da waɗannan shekaru eh, biyar da wannan gwamnati ta yi lalle in dai ɗaukan mutane na wajen kiwon lafiya ne sun ɗauka fiye da waɗannan shekaru goma da suka wuce amma kuma ga kamance da al'umma ta karu ne kuma mutane ko da shike an ɗauki mutane da yawa a cikin wannan shekara biyu shekara biyar na baya lalle har har yanzu eh, al'umma suna da eh, bukata kuma a ƙara mutane eh, na kiyon laya kenan mu ba mu ce gwamnati ba ta ɗauki mutane ta ɗauki mutane amma kuma mutane har yanzu ana son su hamma wajen fanni likitoci kwararri kuma ba ɗauka mutane kawai ba ka ɗauki mutum ba ka sa shi cikin halin da za shi aiki shi ji daɗi ba ba ka kawo mishi kayan aiki ba kenan kawo ga kama an ɓira ba a haɗo ba kamar a magana kayan aiki wani irin kayan aiki ne likitoci ke bukata domin inganta kiwon eh, lafiyar al'umma eh, kayan aiki na likitoci da yawa ne suna da yawa amma ni yanzu zan baka kamar fanni wanda ya shahe mu mu likitoci karari wanda ya shahe likitoci karari akwai kayan aiki kamar wanda ake ce ma eh, scanner ko kuma ko rm yannan kuma bayan shi akwai kuma abun waɗanda abun tiyata yanzu in ka diba a cikin koda likitoci na gwamnati ne Eh, in ka diba 80% da kayayyakin da ke ake nan likitoci kwararri kenan da aiki da su duka nasu ne da suka hito daga kasar waje suka kawo kenan yanzu ma in likitoci kwararri suka ce za su ja kayayyakin su da ke cikin eh, likitoci na gwamnati to za ka gani kuma aiki zai koma baya kwarai da gaske ko da shike kuma ko da akwai kayan nasu kuma kayan bai isa to lokacin aka ce likitoci kwararri da suka kawo kayan su suka sa a cikin likitoci na gwamnati suka jaye kayayyakin su to za a shiga wata babban matsala ya al'amarin yake a karkara eh, eh fannin karkara duka hakanan ne har yanzu gwamnati ya ɗauki 'yan ƙwararrun mutane ya aika kuma bai gama su da kayan aiki ba suka tafi kamar yanzu eh, medicine generalist ka zo ka ɗauke shi ka kai shi karakara inda ba shi iya rubuta komi sai dai maganin zazzahi maganin kuma babu wani kamar gwaje-gwaje da aka iya yi wurin nan to kalmin ka gani wannan likita ka aika shi shina ta shina banza abun da ya koya ma sai ma ya mance shi tunda ba shi nan ga aiki da shi kenan dole ne gwamnati bayan ta ɗauki mutane waɗanda za su aikin likita likita to dole ne ta gama su da kayan aikin da za su ta shi aiki. Wace hanya kake gani za a inganta bangaren kiwon lafiya a Nijar? Abu guda ne mutane shugaba su yi imani su yi adalci. Dami nake cewa su yi imani su yi adalci su san da su in suna da eh, muwayan da in sun yi rashin lahiya ko ciwon kai suka yi suna iya shiga jirgi su ta yi eh, waɗannan ƙasashe waje don su yi eh, don su yi su magani to su san da akwai talakawa kuma talakawa akwai ma waɗansu yan uwansu ne da ba su da wannan wannan muwayan na su ta waje to su san da in sun kai imani suka yi adalci suka sa kayayyaki Eh, na kiwon lahiya suka shigo a cikin wannan kasan nan kuma aka horar da mutane masu eh, aiki da waɗannan kayayyaki to insha Allah eh, wannan matsala ko ba a ga ƙarshen ta ba dai ta rage bisa ga wanda aka sani ranar zabe na ta in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani ku yi a adali domin shi ne tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa jamila kinji ji kaɗan daga cikin abubuwan da ke faruwa game da kiwon lahiya kin ji ɓangaren gwamnati da kuma ɓangaren su ƙungiyar ma'aikata da fatan 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar sun saurara da kunnuwan basira kuma zai dan taimaka ko bai taimaka sosai ba dai zai dan taimaka wajen yanke shawarar abin da za su yi da ƙuri'arsu. Gaskiya. Amma Jamila nake ta ganin kamar kina da wani albishir da kise so ki ne. Ai kin san gobe yau da gobe yayi babban kamu. <laughs> to. To Allah kai mu go ina dai saurari. Kina saurari so. Ina saurari. Mm. Mutanen Nijar da ma na Najeriya dan kwanakin baya mm. da akwai wani hoto da na gani. a kan intanet mm-hmm. cewa eh, hoton ma hoton shugaban kasa Muhammadu Buhari ne a kice wani hoto da aka sa a jikin wata mota yakin neman zaben shugaban kasar Nijar Muhammadu Iso inda eh. ga hoton Muhammadu Buhari na Najeriya ga kuma hoton Muhammadu Iso na Nijar ai sai jiki na farawa na ce a ah, to shi ma ashe Muhammadu Isuhu na Nijar yana da son ya yaƙi da cin hanci da rashawa kenan tunda abin da aka san Muhammadu Buhari kenan shugaban ƙasar Najeriya. Ni dai kawai abin na ɗauka daga wannan. Ni kuma da na gani na ce kamar yana so ya nuna sun haɗa hannu sun haɗa gwiwa mm. domin su yaƙi Boko Haram. To kin saboda rashin fahimtar nan mm. gobe in Allah ya kai mu muna tare da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu. wanda zai zo zai za mu same shi akan waya mu tattauna da shi Allah ya kai mu sosai kun ji sosai kun ji da kyau abin da Jamila ta ce idan Allah ya kai mu gobe za mu tattaunawar haka in Allah da za mu tattauna da shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu idan kuna da tambayoyi za ku iya rubuto mana su ta email voahausa@voanews.com hausa at ko kuma ta facebook ko ma ta twitter duk za ku iya aiko tambayoyin da kuma kun ji tattauna da muka yi da 'yan takarar jam'iyyun hamayya mm. da kuma wakilan wasunsu kun ji irin bayanan da suka yi watakila daga nan kuna da tambayoyi ko kun ji irin tambayoyin da suka yi kuna rike da su za ku yi wa shugaban ƙasar nijar irin waɗannan tambayoyi da kanku domin ya amsa sai ku turo mana yawwa to ma saurare abin da ya sawaka kenan a yau za mu tattare namu ya namu mu mu mu barku da wannan waka dai ta zaman lahiya a Nijar yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ni Halima Jumro ke sallama da ku ku huta lahiya